ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وعنك راض عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم أحسن عجبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم أهدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داع وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظنا واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a ci gaba da karatunmu a wannan rana wato a wannan rana ta abin nan ta lahadi wadda ta yi daidai da biyu ga watan ramadan hijirar ramadan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai ci gaba da karatunmu wato tafsirinmu a wannan masallaci da muke gudanarwa bayan sallar isha'i a wannan gari namu na masallacin bakin tasha jega yau aya ta 49 za mu tashi insha Allah wa izna jainakum min ali fir'aun a'udhu billahi minash shaitanir ونجيناكم من آل فرعون يزومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عزيز طيب، بسم الله الرحمن الرحيم wa izina da wakuru kuma ku tuna wato ka ammata musu kuma ku tuna na je na ku lokacin da muka tsere da ku ai ba ku mun ka tsere da babannin ku warka dawo bihi wato wannan magana da najje na ku wani ma ba da hu da kuma najje na ku wanda zai zo baya yace duka lil mawjudin ana magana ne da wa'anda annan kamanni biyu gama na nabiya na gama na annabi musallallahu alaihi wasallam Allah yana magana da su bi ma an'ama ala abahin da ni'ima wadda Allah ya yi ga babanninsu domin idan Allah ya yi wa babanka ni'ima to inda ka lura kai ma ni'ima ce gare ka wato tazkirar lawan don wa gare su bi ni'amatullahi ta'ala ga ni'imar Allah da yau mai nodon su yi imani to ka ambata lokacin da muka tsira da komina ali fir'auna daga shi fir'auna da jama'arsa ya sumo na kun suna dandana muku ayyuki ko na kun so al'azabi suna dandana muku azaba wadda an mai muni ashaddu wato azaba wadda an mai tsanani haka suna dandana muku azaba mai tsanani wal jumla halin suwar azabi wato halin min da ni da najiya na kuma wato kenan mun tsirar da ku daga mummuna azaba ya rabe huna abinawakun suna yanke ɗayan ku maza bayanin da ma kabla wato azaba da su bai ɗanɗana muku shine yanke ɗayan ku maza wa ya sahi na nisa'akun suna rayar da ɗayan ku mata fala ya katulu na wannan wato sai su kashe maza amma basu kashe ɗaya mata saboda 'yan mata sun kai yawa to jana za ta yi yawa su ko dama abinda suke so su gaya a auku kenan saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana tunatar da su wannan don su gane wannan ni'ima ba karama ba ce nema ce babba sai su yi ma Allah godiya wata ala su kada ta ce da ibada Ya yace ya na abna'akum suna yanke da yanku maza wa nisa nisa'akum suna bane da yanku mata rayi wala yakatuluna wannan ba su kashe su ayyasa haya haya'an suna barin surayi da kawai ba da ya kawo na tilahu saboda wasu bokaye sun ce musu ra'auna inna mauludan yular rufi bani isra'ila lalle wani abin haihuwa za a haihuwa cikin bani isra'ila to idan an haihe shi ya kunu sababan lizahabin mulkika bai zama sanadiyya ga gushewar mulkinta to kuma su masu mulki kun a akan mulki komi ana iya yi da abin da ba ku zaton a yi ana iya yi ne a kan mulki saboda haka da malamai ne suka gaya mai za a haihi wani yaro cikin bani isra'ila wanda zai zama ya bushe mulkin fir'auna to wannan shi yasa fir'auna ya rika azabtawa ga mutanen azaba daban-daban wa bi zalikum azabu cikin wannan azaba da aka yi muku awal inja'u ko wannan tsirawa akwai bala'un wato ni'ima mai girma ko kuma ibtila'un jarrabawa ya an ce bala'un wato yana ɗauka ibtila'un jarrabawa kuma ya an ce bala'un yana ɗauka in'amun wato ni'ima wannan cikin wannan akwai jarrabawa mai girma ko akwai ni'ima mai girma na rabu ko azimu wadda an mai girma daga allah ubangijinku zakara ba da ahalin ilimin sababan wa huwa kawo fir'auna min zawal mulki wasu malamai masu ilimi sa ambace wani dalili dalilin shine gushewa tsoron da fir'auna kai na gushewar mulki ne ala yadi ba bani isra'ila da hannun sashin bani isra'ila a karajar ɗabri ya fitar da ruwa a fi tafsiri a cikin tafsiri ne da sanadin sahihan da sanadi ingantacce ana abdullahi bin abbas daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma kala ibn abbas ya ce sadakar fir'auna wa jilisahu ma kana fir'auna da abokan zama ne wato yan majalisa ce sun dora aka hira ta ma kana ma kana lahu na abinda abin nan wa da ibrahim khalilu wato abinda allah ya kasance na alkawarin ibrahim ga masoyi na an yi ji alafin zuriyarsu ya an biya suka zanna sai suka ɗora hira cewa allah ya wa annabi ibrahim alkawari cewa zai sanya cikin zuriya sai annabawa wa mulukan da masu mulki wa tamaru sai suka yi shawara wa ajma'u amrahum suka hada al'amarinsu ala an yi ba a tare rijalan ma'ahum ba. cewa a aika wasu mutane tare da su akwai abin na ashifa'u nau'in waraka ya doho na biyu bani isra'ila su zagaya cikin bani isra'ila wanda ya ji na maududan zakaran wato su ashifa'u nan da aka nini wato masu ba gari haka suna zagayawa su masu kulawa da sha'anin kiwon lahiya su zagaya ba za su samu wani abin haihuwa zakaran namiji ba illa zaba hu sai sun yanke shi a suka yi wannan shawara don kada ibrahim ya samu zuriyar da allah ya mai alkawari shi annabi ibrahim ko ba alu haka ko suka aikata Falon mara ra'au lokacin da sun kaga da kibara nan bani isra'ila ya mutu manya manya cikin bani isra'ila suna mutuwa da ajalihin da ajullan da allah ya yi musu ba wani magani an ka ba su ba haka kawai Allah ya jarrabe su manya na ta mutuwa manyan ƙasa haka wa annas sigara yuzbahu na ga manya na mutuwa ga kanana su ko ana yankewa qala tawashafu abinna na tawashafu abin na tawashafu na sai suka dora jin tsoron an tamnuwa bani isra'ila kada bani isra'ila su ƙari abin nan fata ila an toba shi rununa a amal sai ta kasance 'yan bani isra'ila sun kare? to su abin na su fir'auna za su runguza ayyuka wal hidima da hidima ma kanu ya hum ma ya kufu na ku abin da suke isan muku wato lokacin da suna yanke ɗiyan musulmi ɗiyan bani isra'ila don kada a samu ɗiya maza waɗanda za su an ce musu neki sai Allah ya kawo wani rashin lahiya su ko manya suna ta rasuwa to wannan sai bani isra'ila sai su auna sun ka ji tsoron kada bani isra'ila su ƙari sai ya zama hidimomin da aka yi musu tun da duk wani aiki mai wahala bani isra'ila suka sawa to suka ga in bani isra'ila sun ka ƙari to yanzu kenan su za su rungumi waɗannan ayyuka da kansu to abin nan faƙatatalu aman kulla mauludin zakarar to abin nan faƙatulu abin nan suka ce ku kashi aman wato shekara guda kulla mauludin zakarin do wani namiji wanda an kaiwa namiji to shi ke na abin nan sai a kashe su wa tukutalu a abin nan abu na awon sai a kashe abin nan ɗayansu maza wato wa ku kashe ɗayansu maza wadda hu aman kuma abin nan ku bar su wagga shekara wagga shekara ya an ka haihu sai ku bar su ba ku kashe ba wagga shekara ya an ka haihu sai ku kashe su wa bi tafsirar kasimi cikin tafsirar kasimi ma'asin sa'o'i ya ce wa sababu abin nan saunihi bani isra'ila su al'azab sanadiyar da ya sa fir'auna yake nan da nawa mutane ne azaba mai muni min tasbiya abna'in na yanke ɗiyansu maza kamaru ya fi taurati kamar da an ya cikin a taura wallahu a'lam Allah shi ya masani bisa hakihi da ingancin magana wa halihi da kuma abin na halinsa an ce wato hauhu hauhu tsoron da fir'auna ya jiya min numuhin na yawa su saboda kun ga kamar yanzu misali kun ga cikin magi cikin sauran abubuwan ci da na sha har da sutura da aka sawa gabai akwai sanadarori daban-daban da an ce ana amfani da su duka abin da aka nihi musulmi su rage yawa amma kuma musulmi ba su taba haihuwa irin karon gaba ka ji mace ta haihi ɗaya biyu wanda ta haihi ɗaya uku har ɗaya hudu yin mama ta haihuwa su kai to irin wannan shi ne su abin nan bani isra'ila suka ɗauki abin da suka fuskanci wannan matsala daga su waɗannan mutane kirdawa sun ga musulmi na karuwa kwarai da gaske wannan lokaci wa kasarati tawalidihim suna yawan haihuwa wa kana abdu misira imtala'at min kuma kasar misira ta cika da bani isra'ila a wannan lokaci kasar misira ta cika da bani isra'ila fa inna yusufa sallallahu alaihi wa sallam lamma isa amina isa kadama bahu lokacin da ya nemi ubana ya zo misira wa ikhwatu da yan uwa ne wa ahalun da iyalin su na adda kan'ana daga ƙasa kana'ana su su ina misira zuwa ga misira A ɗahun mulkan ya ba su abin da milki fi adda misira a ƙasar misira ya ba su mulkin wasu abubuwa a ƙasar misira fi abdullah addi a cikin ƙasa mafi zuciya kama a amarahu abin da malikun misira kama wa da sarkin misira ya ba shi umarni shi yusuf wa kana lawan bi misira maqaman azima yan uwan yusuf suna da maqami mai girma cikin misira da sababi yusuf saboda sanadiyar annabi yusuf alaihi salam fatakasaru saboda haka nan take sai sun kai yawa su yan uwan yusuf wata nasalu sun kai haihuwa da yawa walamma tuwafiya yusuf sadda Allah ya karɓira annabi Yusuf alaihi salatu wassalam wal mulku wal malikul ladhi ittakhadahu wazira da mai mulkin nan da ya riki shi ya zama waziri ne waziran inda hu waziri a wuri ne in kada a zalika da hitiramu an bani isra'ila duk wannan girmamawa da aka wa bani isra'ila sai ta yanki saboda kun san shi milki ga yadda yake ga ƙasa wadda adda kabila daban-daban idan na ku zan shi adda milki sai ku ɗaukaka in na ku zan shi adda milki sai ku ɗaukaka ko da ga tana da girma wajen mai mulki in dai ba naku ba ne kabila ka ba ta ɗaukaka kai ɗaya na ka ɗaukaka a wannan shi na abin da muka so ku lura da shi ku lura da kyau wato ku dibi mutumin da ya dace cikin ku ku zaɓe shi in lokacin zaɓe ya yi a lokacin da yusuf yana mai mulki sai ɗaya a yan uwa ne duka sai an ka ba su mulki misira duk gaba ɗaya ƙabila ce sai sun ka zan manya misira to amma lokacin da ya ce bayan sun yi mulki sun girma to amma lokacin da yusufu ya mutu in ka da zalika la ramu, duk wannan girmamawa da ake yi ala isra'ila ga bani isra'ila in kada sai sai yanke gaba ɗai sai wani mai mulki ya wanda ba baya mutuntawa ga bani isra'ila da yusuf ne shi kuma yusuf kun san bani isra'ila ne ubansa shi ne kuka jin ƙura'ani yana waɗi ya bani isra'ila to isra'ila uban yusuf ya ƙubu shi ne a isra'ila ɗin to lokacin da yusuf ya yi mulkin misira an girmama bani isra'ila kwarai amma lokacin da ya mutu in kada a zalika da ya ramu wannan girmamawa sai ya yanke an bani isra'ila daga bani isra'ila ila an kama ala misira ahadun mulkiya a alfara'ina har wani ɗaya daga cikin masu mulkinta cikin fir'aunoni fara'a numuwal isra'iliyin sai wani fir'auna ya hau daga nan sai ya gaba bani isra'ila na ƙaruwa ƙwarai a faƙala liƙaumi sai ya ce wa mutane na yi a da haɓa ni isra'ila sha'aban aka saba minna bani isra'ila wasu waye gari yau su ne jama'a waɗanda sun ka himu yawa wa a zama sun himu girma falun mana hata lulahun ku taho mai musu bakar dubara le Allah ya nemu don kada su kare yawa wa ya kuna iza abin na iza hadasa ta harbun idan ba su kare yawa ba idan yaƙi ya faru 'yan yanda muna ila ada ina za su taro kansu zuwa ga makiyanmu waya haribuna na sai su yaƙe mu waye ya juna su fitar da mummina adana daga ƙasanmu fa sallada alaihim ra'sa abin nan sai ya sallada musu ra'asa a shugabanni tafhirun wato masu azabtar da su da sa su ayyuka daban-daban likai billuhan don su kaskanta su da alƙalihin da lalurori masu yawa wa kanu kullama ishtadda ta'abuduhum ya kasance dusar da ibadar bani isra'ila ta karu sai yi tsanani izdadu kasaratan sai su ƙara yawa wa shiddatan su ƙara tsananin kaini kuma kusan ita ibada dama haka nan na take duk lokacin da mutane sun ka rike ibada kwarai sai su ƙara kaini su ƙara kuma girma su ƙara daraja kuma su ƙara yawa kamar dai da kuke ganin abubuwa to haka dai bani isra'ila sun ka kasance Don lokacin da sun kamata da ibada to izdadu kasaratan sai su ƙara yawa wa shiddatan kuma su ƙara ƙarfi ya zan ba a yi musu fa shakka alal misriyi na kasaratu saboda haka yawan bani isra'ila sai yayi tsanani ga mutanen Misira. suna ganin wa'an gada abbaki yaro kawai ya zo cikin su bawa yusuf kenan ya zo da yan uwa ne sai ga sun zo suna batun tsayi kai cikin garin mu wa kashau minhum sai sun ka dole jin tsoron bani isra'ila fa ja'ala ahli misra yasta'budunahu sai bani isra'ila sun ka kasance suna bautar da su jawran bisa ga zalunci wa abin nan wa yamiruna alaihim hayatahum kuma suna abin wayo mariruna alaihim hayatahum suna ɓata musu rayuwa bila amali suna ba su aiki mai tsanani da tsini sama abin nan kwaɓin ƙasa walla ne da yin kunku wa kullu falahatil abdi duk wani noman ƙasa sai ana sa bani isra'ila wannan da gangan na aka yi don kasa haihu da yawa wa kullu af'ali duk dai wasu ayyuka allati duhun biha wadda sun kabautar da bani isra'ila da wa'annan ayyuka bil mashaqqa da wahala wa amara fir'auna fir'aunu sai fir'auna ya ba da umarni bi a bana'ihim a yanke diyan maza kama kasahu Allahu kama wanda Allah ya ba mu labari walam zala amru al'amari bai gushe ba fi hadin shidda cikin wannan tsanani alayhi akan su hatta su subhanahu har sai da Allah ya tsira da su da ya sani musa sallallahu alaihi sallam ya sake aiko annabi musa kun ga wannan shi a dalilin da ya sa fir'auna ya ci gaba da azartarwa gabanin isra'ila saboda haka ku riƙa mai godiya shi allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da ya ba ku wani shugaba cikin ku wanda yake cikin ku yake ya zama shugaba cikin ƙasar nan to ku yi ma allah godiya ku girmama shi ku yi mai da'a ku yi mai biyayya duk wani mutuntawa da kun da ana yi muku saboda shugaba ba tare da ku yake ne rada duk aka ce ba tare da ku yake ba kun gama yawo kun ga ku dibi yusuf yana shugaba bani isra'ila sun kai yawa misira sun ka girma amma yana mutuwa ku ji azabobin da an ka dore musu a kawo musu wannan a kawo musu wannan a kawo musu wannan to kun ga saboda mutuwar shugaban da a cikinsu to ku yi ƙoƙari ku kiyaye shugabannin ku wanda a tare da ku ku ko shugabanni ya an ka zaɓe ku ku rika kulawa da mutanen ku mance da ɓangaren ku na jama'a ku da kun ku mance da su ku rika kulawa da su ku ba su kulawa ta musamman domin abin na radda ba ku wurin nan in wani ya taho ba zai ba su wannan kulawa ba to ku ba ku ba su ba wani kuma bai ba su ba kun ga kun zalunce su saboda haka ku shugabanni ku rika tunawa ko kuma mabiya ku rika tunawa ka taimaka mana Allah kai mana jagora ka taimake mu mu gane abin da ya kamata mu gane ga matsalolin rayuwa da kuma matsalolin siyasar duniya wa iz faraqana bikum bahara wa wadkuru kuma ku tuna ya ku bani isra'ila izfarqana bikum lokacin da mun ka tsage muku gulbi ai falakana bikum alfahara ka tsage gulbi gare ku da sababe kun saboda kuwa. a matsala ta kama an biyo ku kuna cewa musa inna la mudrakun musa iske musa kala kalla inna ma'i rabbi sayahdi musa yace ko alama ba iske kunan ni wannan da kuke gani na tare da ubangiji na nake zai shirya ni ga inda zan bi mu tsere saboda haka kuna kawowa sai Allah ya umarci Musa da ya ɗauki sanda ta ta suna ya bigi gulbi da ita don gulbi ma da kuka ganshi, ko shi bawa na cikin bayan Allah shi yasa Musa ya nema ya guda da sanda ta sandan Musa ma ya guda ce ya nema ya guda da ita sai ya tsage hatta da ha kun ka shiga gulbin na min aduhukum kuna masu gudu daga makiyanku wa ku min garaki mun ka tsere da ku daga nocewa wa gana kana ala fir'auna muka noce fir'auna da jama'a ke kauma huma a mutane ne tare da shi wa antum tanzuruna ilan ibaqil bahari alaihim za ku kuna kallo lokacin da gulbi karewa da suwa saboda haka jama'a ku rika lura da abin da ya kamata ku lura da shi kun ga bani isra'ila ku yi wannan korowa da an kai musu saboda shugaban da aka da su ya mutu yusuf ake ce mai annabi yusuf ya mutu shi yasa aka samu wani fir'auna ya hawo mulki kahiri ya hawo mulki bayan wucewar abin nan bayan wucewar mulkin musulmi kasar misira ƙasa ce wadda abda musulmi da kahirai kuma kowa na mulki kamar najeriya ta ji kun ga lokaci wani lokaci sai annabi yusuf ya zan shi an mai mulki sai musulmi suka ɗaukaka bayan mutuwar yusuf sai fir'auna ya hau mulki ɗaya daga cikin fir'aunoninsu wannan shi asanadiyar sai da bani isra'ila sun kaba ƙasar nan babu girma babu arziki saboda kashin da aka yi musu ya yi wanda aka yi muku yanzu kashin da aka yi musu ya yi wanda aka yi muku yanzu shi yasa sun ka gudu to a taimakon da allah ya yi musu lokacin nan wato allah ya aiko annabi musa alaihi salam annabi musa ya yi amfani da ƙoƙari ne da ibada ta da girma ne da mutunci ne ga allah subhanahu wata'ala ya yi addu'a ga allah allah ya tsira da suwa to shi ne allah ya ce kuma wai yi zuwa anna musa ce kuma warkuru ku tuna izuwa izuwa adna da alifin wa adna wa biduna wa duna kuma ana cewa izuwa adna izuwa adna musa lokacin da muka wa musa alƙawarin arba'in na laila kwana arba'in ya taho ya yi azumi na kwana abin nan talatin sai mu ba shi a littahi magana da shi sai ya yi asawaki bayan kwana talatin sun suka kai mun ka ƙara mai kwana goma suka zama arba'i na laila na waɗi in dan ƙida'i har taurata muka ce mai to bayan kwana arba'in sun ƙare za mu ba shi littafin a taura wanda zai zo da shi zuwa ga jama'a ta yi ta amalu da don ku yi aiki da ita su mata kasu mu da ijilar lali sa ga hula kuma samiri sannan kun ka riƙe ɗan maraƙi abin bauta wanda samiri ya kera muku min yi bayan ta ya annabi Musa a ba da zahabihi ila mai adina bayan Musa ya yi tahiya zuwa ga alkawarin mu wa antum na kuna azzalumai bi takhazihi saboda kun riƙe wannan dan maraki lewada ya kuma ibada don kuma aga ibada sun gere mahalli a inda ba ta dace ba wanda kuma wannan shi aka ce mazalunci mutum ya aza abu inda ba na an ka ce a aza ba to idan mutum ya yi wannan ya yi zalunci wa antum zalimuna kuna azzalumai summa Sun ankum summa afawna ankum da abona an sannan daga baya sai mun kai muku rangwami domin Allah subhanahu wata'ala a huwan yuhibbul afa Allah yana da rangwami <coughs> kuma yana son rangwami saboda haka Allah sai ya muku rangwami ya ce sun ma'afona an ku ai mu hauna zunuba ku mun ka shahi wa'annan zunubai naku min ba da galikal ittikhali bayan kun rike wannan dan maraki da Allah kun tashkuruna ni'amatana alaikum don ku yi ma ku yi godiya ga ni'imomin da muka yi muku wannan shi sa muka yi muku rangwami wa idza atayna musa kitab wa ate na musa kitaba ku tuna sadda mun ka ba musa littafin a taura dai har yanzu wannan duka ni'imomin da allah ya yi musu na allah ka lissafta musu don su jiya tunawa da wa'annan ni'imomi yana sa su yi ma allah godiya kullum ka rika tunawa da inda ka hito dori da inda kake yanzu wannan zai sa ka yi ma allah godiya ko da ka gaba ka da ko ɗari talauci ya dame ka to ka rika tunawa da inda an ka hito baya a idan ka tuna da dori kana da kuɗi yanzu ba ka da kuɗi to in ka yi dogon tunani za ka ga dori kana da kuɗi amma yanzu wahalar da kake cikinta ta dori sadda kana da kuɗi ta yawa to wannan zai sauƙaƙa maka matsalolin rayuwa sai ka ƙara rika buta da kyau sai ka ƙara komawa ga allah sai shi maka ƙari tun da shi bisa ga ƙa'ida ta yi in shakartun la'azi da na ku ƙa'ida ta kenan. to shi sa Allah ke ta tuna mabani isra'ila wayanna abubuwa da an kai musu na ni'ima can baya su watuna daga bayan gaskiya sai abin nan sai bata wa iza ake na musar kitaba ka ambata sadda muka ba musa littafin a taurasi wal kuma da mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya adabu tafsirin alfurkan. ai al fariqu na haqqi batil shi littafin na annabi Musa a saura. littafi ne mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya Wani halali wani haram kuma yana rarrabewa tsakanin halal da haram la'allakum tahtaduna bihi min ad-dalali domin ku shiryu da wannan

تنعقكم الرجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم to wa in musa ni qaumihi kuma aka ambata sadda musa ya ce wa mutane ne alladina abadu al’ijila ijila wa inda sun ka bauta wa dan maraki domin abubuwan da ke damun mutane suna da yawa amma dai abin nan sharrin shedan yana cikin mai yawa da kuma sharrin son zuciya wato son zuciya da kuma sharrin shedan wato sai musa yake da mutane ne ya ƙauni ya ku mutane na innakun zalantu an ku lalle lalle ku kun zalunci kawunan ku bitta ka da kuma na ijila saboda kun rike dan maraki ilaha abin bauta ya ku jama'a ta fatubu ila bari ku tuba zuwa ga wanda ya kage halittar ku ay ku wanda ya halice ku wa tuba gare shi min ibadatihi daga bautar da kuka wa dan maraki to ya za mu yi mutuba Allah ya ce musu faqatulu anfusakum yadda za ku tuba shi ne ku kashe kawunanku aili ya katil da bari umin kuma mujrima wanda bai yi laihin ba wanda bai bauta wa dan maraki ba to shi yaki wanda ya bauta wa dan maraki ne almujrim wannan ita ce tuba a lokacin su ba kamar yanzu da za ka yi fi laraka a biyu ka yi su jabari ga Allah shi ke nan tubar ka ta yi su sannan ba haka nuna ba idan mutum ya yi shirka to cikin duhu aka tsayawa kowa ya tsaya cikin duhu wasu mutane su dauka ta kubba su yi ta karansu su cikin duhun nan to wannan da an ka killa kai ne shi tuba ta ta yi kun ga haka ake tuba a da to amma mu Allah subhanahu wata'ala da iko ne da tausayi ne ga al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wannan abin nan wannan hukunci yanzu kawai in dai ka tuba sai ka yi alwala ka yi nazila raka a biyu salatu tauba kenan sai ka yi istighfari ga Allah shi kenan tuba ka ta yi zalikumul qatl wannan kashi kawunan ku da an ka ku yi khairul lakum inda bayi uku shi ya zama alheri gare ku wajen wanda ya kage halittar ku ku da zalika Allah ku yi muku mawafaka kun kai wannan wa arsala alaikum sahabatan sauda ya aiko muku wani girgije mai baki wanda bakin da an gare shi shi zai hana mutum ya ga wanda an gaba gare shi wanda zai tsara ba zai ga wanda zai tsarewa ba don haka bai jin nauyin aika bi cikin duhun nan ko gawa da ya hada tun da bai aza uba ne na wurin nan ba bai azawa ne da kani ne ko da ne na wurin nan ba kun ga wannan tausayin Allah ne sai ya aiko musu girgije an kai hadari mai duhu kwarai li'alla yusira ba'dukum babar. don kada ɗayan ku ya ga sashi fa fayarhamuhu ya tausaya mai ya kisa ranai sai aka sako musu hadari an kai duhu kwarai hatta halaka minkum adadin Kabiru, har adadi mai yawa sun ka mutu cikin ku fata ba alaikum sai Allah ya anshi tuba gare ku ai kabila taubata kun ya anshi tuba ku inna shi Allah huwa tawwabur rahim shine mai yawan karɓa tuba ko mai rama ya Allah ya tawwabu ya rahim muna roƙonka Allah ka tausaya mana kuma ka taimaka mana duk abin da muke yi wanda ba daidai ba Allah ka yi mana mawafaka ga tuba mu tuba gare shi kuma ka taimaka mana Allah ka anshi tuban mu Allah ka anshi tuban mu ka sa mu cikin bayinka na kwarai da ka karbi tuba su a cikin wannan dare na yau ya Allah ya tawwabur rahim wa iz kuntum

wadkuru kuma ku tuna iz lokacin da kun ka ce wa abin na wa qadi ma'a Musa kun hito zuwa abin na a tahiya tare da annabi Musa da ta'taziru ila Allah don ku kawo uzuri zuwa ga Allah min ibadatul ijli ga bautar dan maraki da wasu sun kai cikin ku wasa maitun kalama kuma kun ka ji magana Allah subhanahu wata'ala sai kun ka ce ya Musa lan nomina laka musa gaskiya ba mu imani da kai cewa da allah na kaka magana ga hatta na rallaha sai mun ga allah in dai ka ce allah na kaka magana da shi to allah ya hito hili magana wa kultun zalika jaharatun kun ka faɗi wannan magana bayyane a yanan bayyane aw hatta narahu ayanan ko kuma kun ka ce sai allah ya hito bayyane ku gane shi sannan kuka yadda cewa shi na musa ka magana da shi to wannan magana da kun kai sabo ta shi kuma sabo azaba yake kawowa fa kazakku musa'iqa sai tsawa ta kama ai asaya wata tsawa mai girma wa mutun dukkan ka mutu wa antum tanzuruna ma halla bikum kuna kallon masiba wadda take saukowa gare ku summa ba suna kun sannan muka tayar da ku ai a hayena ku muka raya min ba da mautukun bayan mutu la'allakum tashkuruna na bi zalika don ku yi godiya ga ni'imar mu da mun kai muku bi zalika da wannan kun gani wato Allah subhanahu wata'ala ba ya ana saba mai idan Allah ya san ka ka san shi kuma sai ka dawo kana saba mai to sallada alaika man la ya'rifu sai ya ba da iko ga wanda bai san shi ba ya ba shi iko a kanka abin da yake cewa ke nan cikin wani abin na isra'iliya a sani man ya ne, idan ya saba mini wanda ya sanni musulmi na ya saba mini kuma ya sanni ya san kowa anni ya san ba ni son sabo ya saba mini sallatu alaihi man la ya arifu to zan sallada mai wanda bai sanni ba wato karamin hukuncin da za a yi mai sai a haɗa shi da kayare waɗanda su ba san Allah ba ko ya kowa Allah ku bari ba ku bari to wannan shi ne abubuwan da muke fama da su a cikin ƙasan mu musulmi duk abin da muke yi mai kyau mun sani wanda muka yi mara kyau kuma mun sani amma kuma ba mu barin mara kyau za ka iske kowane sabo sai ka iske wanda da aka yi ƙasa kahere sai ka iske su ma musulmi suna yi ne kuma waɗanda ba ka zato ma waɗanda ba ka zaton su zan masu a wanda ɗan mutanen banza sun yi sabo su sai a ce mutanen banza ne to amma mutanen kwarai idan suka yi sabo su ko ne ne yasa suka yi sabo ne Allah ka kare mu ka kare mana imanin Allah ka kare mu ka kare mana addinin Allah ka sa yi ƙarshe mai kyau Allah ka tausaya mana ka zaunar da ƙasa ga ta mu lahiya

wa zallanna alaikumul gamama kuma ya ku bane isra'ila ku tuna ha mun yi muku inawa da girgiji ai satarna kun bi mun yi muku inawa bisa sahabin rakiti da girgije mara kauni don ya kare ku min harin shamsu daga zahin rana fitini lokacin da kun ka samu kanku cikin wata imawa da ta faru gare ku wa anzalna alaikum da manna, mun saukar da wato tsakin zuma gare ko wasarwa da kuma a ɗiyar tsuntsaye wanda aka yi dage-dage da suwa daga sama aka haɗa abincin sai a kawo musu ka ci abinci na abin nan ɗiyar tsuntsaye wato nama mai matsi in ka ƙare sai ka sha ruwan zuma wannan har yanzu haka nan ƙa'ida ke, duk wanda ya ci abinci mai matsi in yana so kada ya cuta mai ke sha ruwa masu zaƙi in ya sha ruwa masu zaƙi to zai samu sauƙi shi za za ku ga duk wani hotel da aka sai da nama ko kuma abin da ya kama da shi ne mafi za ku ga kayan zaƙi na nan ko da yawa gare su da mutum ya ci sai ya sha kayan zaƙi to bai cuta to haka Allah ya wa bani Isra'ila su ci nama su sha ruwan zuma ya kamata su yi godiya ga Allah ah, da naman nan da da ruwan zuma a taron taranjibin menene taranjibin wa huwa madatun samdiya wato wata mada a samdiya hulwa mai zaƙi haka kala asalin abiyar kamar zuma kamar farin zuma kun san zuma kowane zuma na da zaƙi, amma farin zuma ya yi zaƙi. shi yasa kun ka ga ko da wayannan masu ɗebo shi na asali masu ka'in sun ka samu hori ya yi tsada bisa ga wanda ba hori ba don hori ya yi zaki kwarai to shi na allah ya saukan musu waɗai rasuwa abin nan su mani bai ta kafi ne uwar ƙasai wato a ɗai a su mani wato tsuntsu mai abin nan mai saman a sami mai kiba wato mai matsi tsuntsaye masu matsi in sun ci nama mai matsi sun su sha ruwan zuma wannan girmamawa da muka yi muku muka ce wa kunna muka ce musu kulumin ɗaya ba ta mara zakana ku ku ci daga abu mai kyau wanda muka azaita ku amma ku sani wala tadakhiru kada ku ba ku aji Allah ya ba su ni'ima amma kuma yana shirya su da hanya wadda ni'ima ta su za ta tabbata shine ka su zama masu sabo duwa da kaga ka samu ni'ima in kana so ka daure ta to nisanci sabo gwargwadon da ah, kake iyawa fa kabaru an ni'ima sai sun ka batu cewa ni'ima wadda kadu sun ka diba sun ka aje baya an ce kasu aje ko ku da ano da sun ka diba sun ka aje da maritana aka kawowa bayan sallah azhur zuwa la'asar idan an ka ci an ka koshi ya an jima da daddare sai a ci amma ba a ajewa sai a wanda sun ka raga sai a dauka a koma da shi sama aka ce kasu diba su aje to sai sun ka ɗiba sai sun ka aji kun ga sun saba ma'umannin da aka ba su shi ko sabo yana gusar da ni'ima to ko da ba Allah asa ta yi sun ka jira a kuma kawowa sai sun ka gaba a kawo bayan a zo suna jira a kawo sai sun ka gaba a kawo ba sai sun ka yi zuciya sun ka ce to ai ko ba a kawo ba bari su kai su ci na jiya wanda sun ka aje ko da sun ka ta ya lalace Allah ya ce wa ma zalamuna ba su zalunce mu wabi zalika da wannan ɗiba da sun kai sun ka aji walakin kanu an fi sauran ya bini mot sai dai kawunan sun ka kasance suna zalunta la'anna wa balahu alaihim don masiba sai na wannan laifi nasu alaihim gare su masiba za ta dawo saboda haka jama'a a ku rika diban girman Allah subhanahu wata'ala idan ya ni'imta ku ya karrama ku da wata ni'ima ku yi mai godiya ku rage sabon nan da kuka yi ku yi mai godiya ku rage sabon nan da kuka yi sabo in yayi yawa yana gusar da ni'ima Allah ya kare mu wa in kunna wa Allah ambata irkunna lahun lokacin da muka ce masu bani isra'ila ba da kurujiyar mana fihe ba sun hito daga wannan ɗemawa da sun kasa muka su cikinta muka ce udukuluwa da alƙarya ku shiga wannan alƙarya ta baitul Maƙadisi, aw ariha ko ku shiga alƙarya ariha wa kullu minha haythu shaytum ku ci do abin da kuke so cikin ragadan wadatacci wato wata girmamawa ce Allah ya yi musu ya ba su wani gari ya ce ku shiga cikin garin kowa ka san wani abu duk abin da ka gani inda na abinci na ɗibi ka ci kawai ba a sai ba a sai kuwa. ni ko kuka so kawai ku ci ragadan wadatacce aiwa sai Allah hajjara fi wadatacce babu hanyar ciki ne ba a bahana ma a ce sai ka kawo kuɗi amma hawa da kullum su jada ku shiga koha garin nan da su juda. ai ba hawa to ku mana hanni na ku dukar da kanku haka in za ku shiga ku noci kanku haka shi ne ma'anar juda noci kanku haka sannan yan kun shiga garin wa kulu ku ce masalatu na abin abinda an matsalan mu roƙo muka yi a yahi mana zunubanmu ai an tun haɗa anna haɗaya na a karkare mana zunubanmu shi muka roƙo da kun shiga alƙarya abin da aka so ku ke kenan to idan kun kai wannan na gafir za mu gafarta muku wa bi ƙira'atin bil yi gufar wa bi qira'atin ukhra bi ta'i tughfar ni lil maf'ul wa gufar da tughfar lil maf'ul fihi ma na gafir lakum za mu gafarta muku kaɗayaku wato kurakuran da kun kai idan dai kun haɗu wannan wato na warko ku shiga garin nan alƙarya ariha in kun shiga da kun shiga kafa ce ma kowa komi duk abincin da kun ka gani wanda kuka so kuɗi ba kawai kowa ya ci kafa ce ma kowa komi amma haka nan ku shiga garin ku dukar da kanku haka sannan ku shiga garin idan kun shiga garin kakku ce ma kowa komi amma dai ku yi magana wanda kuka magana da shi ya sani abinda amma salamu wato a gafarta mana zunubanmu to shi ɗaya muka so ku faɗa in ko kun faɗa wannan muku na gabar lakon faɗa ya kun za mu karkare muku mu gafarta muku zunubanku kurakuranku wa sana ji da mawasahi na da ake sawaban duwa inda sun kai da'a ga umarnin gare muka ba su to za mu ƙara musu lada wato lada su za ta ƙaru su ne almusini ya Allah ija anna min ibarik almusini amma yahudawa da sharri yahudawa da shari sun san abin da suke yi sai suka ce ai wannan gurfa ne don haka wallahi ba za su gura na ma Allah ba wa ashi wallahi ba za su yi ba sai sun kai zaune suna yi suna cewa haka suna jan jirgi suka ce amma su duka da kai haka su juda ce na wallahi ba za su yi ba yahudawa kenan to Allah saboda ramaka Allah ka kare mu daga sharrin yahudawa idan dai yahudawa haka suke yi da su da Allah su wanda ya halicce su to wa kuma suka raga ma to Allah ka shiga tsakanin mu da al-yahuda wa nasara wa badalla alladhina zalamu فبدل الذين ظلموا قولا ظلموا رجبا من السماء بما كانوا يفسقون وبدل الذين ظلموا منهم wayannan da sun kai zalunci cikinsu da sun ka shigo marmakon su ce hidda da sun ka shigo sai suka canza magana da aka umarce su da ita da ƙaunar gairar da zai ƙila wata magana wadda ba ita an ka faɗa musu ba wa ƙalu habbatan habbatun fi sha'irati suka ce marmakon an ce wa kulu hiddatun sai sun ka ce habbatun fi sha'irati Allah abinda muka so a bamu wato a kwaya hatsi cikin hakinta wato wadda za mu shukawa saboda sun gane sabon Allah baya barin wannan ni'ima da a gare su wannan shi dalilin wannan mataki da suka ɗauka. وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قالوا ذلك استهزاء sun hadu wannan magana dan izgidi suka ce habbatun fi sha'irati saboda izgidi badala kaula hidda marmakon su ce hidda wannan al'adar yahudawa kenan kowa suna iya yi ma irin wannan abin da kun ga sun yi sai dai in Allah ya shiga tsakaninka da su babu wanda za su yi da kai saboda haka ku rika Allah kuma ku roki Allah tsari daga shirin yahudu wan nasara fa gayyaru alqaula bi ƙaunin akhar sun ka canza magana da aka wada musu sun kai wata magana wadda ba ita an ka aike su da ita ba wa dakalu yasafuna suka canza aikin da aka sa suka shiga garin nan sun kai zaune suna jan gindi ala asayin bisa ga duwawunsu jam'u istin wa huwa dubur al-istu shine dubara ai a dabarin sun kai zaune ga dubarorinsu alai ya ce za'i bisa ga izgini fa an zanna alallazi na zalamu maka saukar ga wa'annan da sun kai zalunci fiye wadu zahiri cikin wannan akwai amina alwadu zahiri a almudnir mubalagatar don isa matuƙa fa an zanna alallazi na zalamu fi ta ya sha'anin don isa matuƙa ga munan sha'aninsu muka saukar ga wayan nan da sun kai zalunci rizizan, azaba ai azaban ɗa'unan, azaba ta alluba mina sama'i daga sama da ma kanu su sukuna saboda fasikancin da suke ai bi sababi da su tsayin saboda fasikancin su ai kurujuwa an yi da'a haifarsu daga ɗa'a, kila an ce fa halaka bi sa'atin adadin kabiru mutane da yawa sun mutu lokaci guda Allah ya kawo musu wata alloba sai sun kai ta mutuwa da yawa wannan kun ga wato sabon Allah shi yake kawo irin wannan hitinar sabon da suka yi na Allah su subhanahu wata'ala shi asanadiya Allah ya kawo musu azaba mutane da yawa sun ka mutu lokaci guda akwai har yanzu ana iya samun ciruta da yawa da mutane ka mutuwa da yawa amma dai wannan kamar wannan da ya wuce a wanda ake cewa corona shi wannan rashin lahiya na wanda da mu dukkan zaton mu cewa maka rashin lahiya ne na hukuma saboda bai kai yawan da ya kamata a kira shi alloba ba inda za a yi abin nan shekara ɗaya har da wani abu a ce mutum dubu kaza sun ka mutu ga ƙasa mai taron jama'a irin najeriya wannan ya nuna ba alloba ba ne shi yasa ga malamai sun sassa ba lokacin nan wasu na ciya alloba wasu na ciya ba alloba ba ce saboda kowa ishihadi ne na ya kai babu wani nasi tabbatacce da ya tabbatar da ciwo in ya kai irin haka nan ana ce masa ba shi yasa kun ga mutane sun ba kowa na yin abin da ya fahimta to amma su saboda saƙonsu da muka kawo musu alloba rijizan min samaya azaba eh, alloba daga sama ce fa mata fi sa'atin fa halaka fi sa'atin adadun kabiru cikin awa guda mutanen da sun ka mutu suna da yawa to Allah ka kare mu daga shirin wannan alloba har yanzu wannan alloba ta bani Isra'ila har yanzu magana gada akai ita ce duk lokacin da a istanta ya bugu sai ku je an yi ta mutuwa ana ta mutuwa har yanzu ita ce to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wai zai ka Musa ne kauni wadkur kuma ka ambata izistas ka musa lokacin da musa ya nemi wato a bashi ruwa cikin wannan demo ai dalaba su koya alƙawmi ya nemi ruwa ga mutane ne wa gada adi shu kuma sun dini lokacin sun ji kishirwa fitiye lokacin abin nan demuwar nan sai musa ya addu'a ya roƙi allah ya bada ruwa saboda su shugabanni wato abin da aka so gare su zan masu kulawa da matsala al'ummarsu duk sadda al'umma sun ka fada cikin wata matsala to so ake shugabannin wannan al'umma su kula da wannan al'umma su bido musu hanya kuma babu wata hanya babba da za a yi nasara a kanta kamar fara kama Allah takwan a dawo gare shi a roƙai mahita takwan daga baya a nemi taimakon mutane saboda haka Allah ya ke wa kurka amata idisas ka Musa lokacin nan Musa ya nemi a suku ya li qaumihi wato a shayowa ga mutane ne wa gada adishu jiki ji ke titi lokacin demuwa wa kunna abdurrabi saka alhajara muka ce Musa ka sa sandarka ka bugi dutse fada hu, sai ya bugi dutsen nan famfajara minahu sai ya kullo daga gulbin ai in shakkat wa salat sai abin nan kankara sai ta tsagi wasala kuma ta gudano da ruwa suna ta abin nan manfajarar mai suna ta ashirata ainihin korama wato gulbi-gulbi har goma sha biyu sun kaɓallo daga dutsen da adadin asibadi gwargwadon adadin jikokin yakubu alaihi salatu wassalam kada alima kullu onasin hakika ko waɗannan mutane cikinsu sun sani ai kullu sirɗin minhum masharabahum ko waɗanne jama'a daga cikinsu wato sun san inda za su sha ruwa mawadi a shirbin wurin da za su sha ruwa fala yi shirko fi ya gaiwa duk wani wanda ba su ba bai tarayya da su ga wannan wannan kun ga wannan sharrin na siyasa shine ya raba kan bani isra'ila har sun ka kai yau da gobe ruwan da ma wasu sun ka sha wasu ba su shan su shine Allah ka ni kada alimu kullu unasin masharabahum ko mi sun san inda za su sha ba su sha ruwan da sun ka sha wa sababu tabarruqahum dalilan da yasa sun bu itnai ashara wato goma sha biyu anna aulada yaquba kanu kazalika iya annabi yaquba shi isra'il ne su goma sha biyu ne wa kullu sirrin yantami la wahid minhum ko mi jama'a suna jingina ga guda daga cikin wannan kashe kashe wa qulna lahum muka ce musu kulu ku ci abincin gada muka ba ku in kun ka koshi washrabu ku sha ruwa ku ci abinci in kun ka koshi ku sha ruwa saboda haka wato Allah na ce musu ku ci abinci ku sha ruwa shi yasa kun ka ga a cikin littafin sunna wato bid'a ne mutum ya aje abinci zai ci babu ruwa kusa gare shi mutum ya aje abinci zai ci amma babu ruwa kusa gare to bid'a ne dole ne duk mutumin da zai ci abinci ga da shari'a to ya samu ruwa ya aje kusa gare shi nan ya soma ci abinci saboda kun ga Allah na bayyana musu yadda ya hore musu abinci ya ce kulu ku ci abincin nan wa shirabu ku sha min rizqin lahi daga arzikin Allah ku ci kuma ku sha wannan duka arzikin Allah ne ya ba ku abinci ya ba ku ruwa wala ta bil ajmi musulmin kada ku yi ɓanna cikin ƙasa musuli na kuna masu ɓanna halin ma'akada musuli da amiliha min asiya bi kasar musallata ya an ce asiya ma'anarsa wato amsada ya yi ɓanna kenan wai irkunta ya musa wai irkunta ya musa wa daga kuma ya تبع أمامك ku ambata lokacin da kuka ce ya musa lan na sura ala da amin wahidan gaskiya ba mu iya hankuri akan nau'in abinci guda kullum alman wasara kun san wato daɗi in yawa mutum yawa sai ya sa garki daga sama Allah ka sa a tuko abinci mala'iku su ɗauko a kawo musu su ci nama sai sun ƙunshi su sha ruwan zuma sai suka ce gaskiya abinci guda ba su yi hankuri da shi wa huwa almanu shi shine almanu wassalwa Musa abinda muka maka so fada wa lana rabbaka ka yi addu'a ga Allah ubangijinka wannan abin da <clears throat> yasa aka son malama addini kar su shiga duniya tsambulbul kamar wadda sauran 'yan duniya sun ka shiga ba wai Allah ya sani ba wai son duniya abba su yi ba so ake a rage musu wata daraja tsakaninsu da Allah wadda ta tsara wadda jama'a su suke da ita idan matsala ta samu ga jama'a sai a ce wurinsu a faɗa musu sai su yi magana da Allah sai shi kawo mahita shi yasa kun ga hadisi sahihi da musulun ya rawaito la ta zo abdai'a kakku rike kasuwanci da malamai na aiki masu da'awa ba malamai ai mun karanta da su sun yi tafsiri suka ce ba ana ni kan malamai ke kasuwanci gaba ɗaya ba yana aka yi kasta shiga cikin tsumbulbulwa da sauran masu kuɗi sun ka shiga domin in sun shiga tsumbulbulwa ka gyara kuma matsala kuɗi kwasa kai ne cikinta kwana biyu yana koma kamar sauran jama'a wannan shine abin da kun gani lokacin da matsala ta yi musu yawa sai sun ka to inda musa suka ce fada olana raba ka ka yi addu'a ga allah ubangijinka ka yi mana addu'a ya kuri lana abu ya yi suwa mana wani abu min matin bitul abdi wanda ƙasa ke tsirowa da shi min ha na masu saye ƙasa wake ha da masu kwalha wa ha da humi wato nau'in abin na masu haki wato zanganiya ainihin datuwa wato kamar alkama au sumiya ko kuma saumu sumu wato abin nan tafannuwa li qira'ati ibn mas'ud ga kira ibn masaudi wa ha wa adasa da kuma adasa adasa wani nau'in abinci na kamar wake ke abincin mutanen sudan ne wa basaliha da kuma albasa don duk waɗanda abubuwa 'yan ka haɗa su idan baka sa albasa ba abin ba zai yi daɗi ba ita albasa tana da asali sosai shi yasa kuwa ga duk kasashen duniya suna amfani da ita wayanda ba su da inda aka nomanta sai su zo daga najeriya suna saye da sauran kasashen afirka wayanda ka noma albasa saboda tana taimakawa wajen gyara abinci ya yi daɗi sosai shi yasa suka faɗa ma Allah cikin abin da suka so a ba su na noma wa basala har da albasa kala lawan musa sai annabi musa ya ce musu a da ladhi huwa adana yaya kuka neman canji da abin da amai kaskanci a kasu zillabi wa a kairun da abin da ya zama alheri ai wannan abinci da aka ba ku daga sama allah na aikowa to ya yi daraja bisa ga abincin da kuka cewa ku noma da kanku wanta asharahu ya yi daraja ai a ta ku zunahu badalahu kuna karba kaskantacci badalahu wato badalin mai daraja wala hamzatu lil inkari wato abin nan a in ka A yi fa abu ayyar juhu sun ce a gaskiya su shawara suke nan babu wata magana ya yi magana kawai da Allah Allah ya kawo musu kayan noma a ba su gonaki sai ta daji wanga abinci na Allah bai musu abu a ce sai sada an ka ma a kawo wa kai da wani sada ka ma? suka ce ba su yarda da wannan ba wannan magana da sun ka yi a shi fada A musa sai musa ya yi fada A musa allah ta'ala sai musa ya addu'a ga allah bai ma labu da abin da suka nema wannan shi ne na kasan da shi wato malaman ku iza su su shiga cikin kasuwanci su zama kamar ku ku bar su nan su zanna cikin yunwa duk sadda sun ka je yunwa sai su kaga abin da karatu ɗaya annan duk da sun ka jewa karatu ɗaya an nan da zikiri da kuma sun ka samu sun ka ƙoshi gode allah ɗaya an nan ranar kuma ku bar su haka nan ya yi bisa ga su zama wadda kuka son su zama in sun zama kamar ku to duk abubuwa kuma kai su lalace eh ba za ku iya zuwa eh, ai ciwon ta allah ya bar annabawa ciki saboda son su da ya kai ba ku gani yanzu matsala ta ta taso ɗaya an ka taho ne ba mu iya addu'a a sa saboda duk sun burkuta ga duniyar duka sai an ka taho waje ne fada musa allah ta'ala musa ku yi addu'a ga allah bai ma dala mu ga abin da suka nema fa qala ta'ala ahadu sai misra sai allah yake ku sauko daga gari yana amsa cikin wasu garuruwa ai an ayyata baldatin ku sauko kowane gari suka so mina baldana na garuruwa don noma kan ba a yi na birni ƙauye aka yi ta ku ta daji wayan na lakum yi masu alto abin da duk kuka so za ku samu nuna na bata na tsiri wadda ba alaihim zilla an ku sanya musu kaskanci azulu azillu wal hawan wato walakanci da kaskanci wal maskana da talauci dan shi manomi wato ko shi ne akwai alamar talauci gare shi in dai manomi na duk da ka gane akwai alama talauci gare shi yasa wata rana aka dauko kwasa annabi ya kalle ta ce ka ganta duk gidan da ta duk gidan ta sauka tsaya ta sauka gidan da kwasa ba to shi da ma noma tsanci na illa dai in mutum na so abi ne sai shi ta yi ai wal maskana ai aka akaro fakari alamar talauci za ta bayyana ga duk wanda a manomi alamar talauci tana bayyana gare shi kowane noma ba ku ji ba ku ji qur'ani na ka magana ba asai asalu faqari alamat talauci min as-sukuni wal na kaskanci da walakanta fa hiya lazimatu lahum wannan malizin kina ga yahudu wannan tsara. wa in agani a koda suna da kuɗi wannan ya lizince su luzumar dirham almadrubu madrubu li kamar wada dirhami wanda aka buga da kira kai wanda ya zama ya lizimce wannan ce ba haka nan su kuma talauci ya lizimce su ya ce ai asarwa alamar talauci wa ba'u da gadabi min Allah sun ka dawo kuma da hushi daga Allah subhanahu wata'ala su suka dawo cikin hushin Allah a abin na na bai gadabi min Allah zalika ai addarbuwar gadab wannan sanya musu kaskanci da hushin Allah da annawan saboda su ai da saboda annahum kanu na bi ayatun la saboda kasancewarsu suna kafirce ma ayoyin Allah wai qatluna nabiyyin suna kashe annabawa ka zakariya wa yahaya kamar annabi zakariya da annabi yahaya da gaida da ba tare da haƙi ba zulman bisa ga zalunci zalika zama a sauwa kanu da aka duna wannan yana faruwa saboda sabon da suka yi sun zama suna ƙetare iyaka ai ya tajawazu na hadda suna ƙetare haddin shari'a fil ma'asi wajen sako wa ya maimaita zalika zama a sauwakanu ya atadun ai labda zalika littaki da zaman ta'akidi to Allah kai maka roƙo bai a sama yi kalausun hawa su ba duka zaula ka ya mana ka taimaka mana akwai hadisi wanda annabi ya zo zai gaisa da aboki ne sai ya ja ya hannu ne da annabi ya matsa mai su gaisa sai ya tura hannun cikin riba sai ya ba annabi sun ka gaisa saboda kashe kai ma annabi hannun na manomi na sai annabi ya tambaye shi eh, aiki ne ya kai hannu ne ya koma haka ya gaya mai manomi na ya ce to duk wanda ya kwana da irin wannan hannu kalan yana wahalalle ga sana'a kai ne abin nan ba ta da ku. ya kwana an gafarta mai to amma hadisi na da ibi wannan hadisi hadisi na da ibi to saboda kun ga da na ya inganta da ya taimaki kwasa Allah ya gabata mana Allah ya kara mana imani da tsoro ne ya kara mana ibada sai da akalashi ya halayen halayenmu ya kyautace mu ya sa mai ƙarshe mai kyau Allah ya sa aljanna makomanmu nan za mu kwana insha Allah